أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah na yau zai kasance a kan riya menene riya sannan kuma menene hakikanin shi menene hadarin shi a cikin rayuwar addinin musulunci na shi musulmi sannan menene sakamakon shi da kuma alamomin shi da duk wani abin da yake da alaka da shi insha Allah za mu je cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu a cikinsa na farko dai riya ma'anan shi shine ya kasance mutum yana aiki saboda neman wani matsayi a cikin zukatan mutane wannan aikin da za yi magana ne mu'amala ne ko abin da ya kama da haka in dai ya yi shi da niyan cewa wannan aikin ina yin shi ne saboda ina son in samu matsayi a wurin mutane ina son in samu daraja a wurin mutane ina son in samu ɗaukaka a wurin mutane ina son in samu huska a wurin mutane to shi kenan wannan aikin ya kasance riya shi yasa wannan riya shi ne yake muƙabalan ikhlasi duk aikin da babu ikhlasi a ciki kenan ya kasance aikin riya kin duk lokacin da mutum zai magana duk lokacin da mutum zai aiki wannan aiki yana nufin samun matsayi ko wannan magana yana nufin samun matsayi a cikin zukatan mutane to shikenan abin ya kasance riya kenan wannan shine abin da ake kira riya wannan yana da matukan hutura a cikin addinin musulmi kuma yana da matukan hadari a cikin rayuwar musulmi wanda zai zamanto aikin musulmi gaba ɗaya ya kasance haba mansura ya kasance ƙura abin watsarwa Allah subhanahu ta'ala ya kare mu kenan za mu iya ganin hadafin mutumin da yake riya wani irin hadafi ne hadafi ne wanda ya kasance tsarkakakke tatacce saboda Allah subhanahu ta'ala kawai ko kuma a hadafin mutum da yake riya wani hadafi ne na duniya na neman duniya na neman matsayi a wurin mutane tabbas hadafin shi shine na biyu hadafin ya kasance hadafi ne na duniya yana neman duniya ne da aikin shi yana neman duniya ne da maganan shi saboda in ya samu matsayi a cikin zukatan mutane ya samu daraja a cikin zukatan mutane ya samu ɗaukaka a cikin zukatan mutane ya samu huska a cikin zukatansu to dama abin da zai biyo baya duniya ne dama saboda duniya ne duk ke neman wannan matsayi a cikin zukatansu kenan in ya samu wannan matsayin shi kenan sai zamanto ya samu duniya kenan ba hadafi ba ne ilahi hadafi ne duniyawi saboda haka kenan natijan irin wannan aiki zai kasance natija wanda yake baya da wani kima baya da wani daraja kuma ba zai amfani mutumin ba iya kashe nan duniya amma ya samu hakanan kuma za mu iya ganin shiriya din kashe-kashe ne malaman akhlaq sun kasa mariya zuwa kashi biyu kashi na farko shine ya kasance riya tsantsan shi tsaban shi watan kenan ya kasance mutum ya yi aikin ne dama hadafinsa shine ya samu duniya bai da wani tunani dangane da al'amarin lahira cikin wannan aikin magana ne ko aiki baya da wani tunani dangane da al'amarin lahira bai ma kawo a tunanin shi ba niyan shi dama saboda duniya ne wannan riya ne tsantsa wannan ɗaya ne daga cikin kashe-kashen riya na biyu shi ne ya kasance riya wanda aka hada shi da wani abu watan riya wanda yake haɗe da wani abu kamar shirka kenan misali mutum yana bauta ma Allah subhanahu ta'ala ne shi kaɗai amma kuma yana da wani hadafi bayan wannan yana bukatar ya zamanto kuma ya samu duniya ta hanyar wannan yana bukatar ya zamanto ya samu huska a wurin mutane yana bukatar ya zamanto ya samu daraja a wurin mutane saboda wannan aiki da to wannan sai kasance kenan shirka wannan shine abin da ake kira shirkul khafi wata shirka wanda yake boye akwai shirka wanda yake bayyane na bautan gumaka na bautan wani Allah ba Allah ba akwai shirka wanda yake ɓoye wanda shine yake shiga cikin riya wal'azubillah ginin waɗannan kasusuwa guda biyu na riya tsaban riya da kuma riya wanda aka gwama dukkan su ba su da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma za su iya kasancewa dalili na rusa aikin mutum gaba ɗaya zamanto baya da wani sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda Allah subhanahu ta'ala kasantuwan shi shi kadai ne baya bukata ya zamanto an haɗa shi da wani abu wanda ba shi ba duk wani aiki wanda mutum zai ya haɗa wani Allah da Allah Allah subhanahu ta'ala ya wadatu daga barin wannan aikin duk wani aiki wanda mutum zai kawai niyan shi duniya ne Allah subhanahu ta'ala ba ruwan shi da wannan aikin kenan Allah subhanahu ta'ala yanda ya kasance shi kadai tsarkakakke haka ne yake bukata ga bayan shi su bauta masa shi kadai kuma su tsarkake masa bauta bai bukatan a yi saboda mutane bai bukatan a gwama shi da mutane yana bukatan ya kasance hadafin mutum cikin bautan Allah subhanahu wata'ala magana ne ko aiki ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala kawai in mutum ya yi saboda Allah subhanahu wata'ala kawai to lokacin Allah subhanahu wata'ala zai karbi ibadan shi lokacin Allah subhanahu wata'ala zai yarda da wannan aikin lokacin Allah subhanahu wata'ala zai albarkaci wannan aikin ya zamanto ya samu tasirin shi cikin duniya da kuma lahira shi yasa muna da bayanai da daman gaskon da suka zo misali cikin alkur'ani mai girma dangane da haɗarin riya hakanan kuma muke da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka wanda suka nuna haɗarin riya da kuma irin asaran da yake tattare da shi da kuma irin azaban da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ga wanda yake aiwatar da shi wanda yana bukatar ya zamanto mun yi tadabburi a cikinsu kuma mun ji tsoron wannan sakamakon da Allah subhanahu ta'ala ya yi tanadi da masu riya al misali muna da hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake bayani kan zahiri da batini kuma yana da alaka da riya saboda shi musulmi a cikin koyarwa na addinin musulunci abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da shi shine ya kasance batinin shi da zahirin shi ya kasance abu guda ne kada ya zamanto batinin shi wani abu zahirin shi wani abu daban yana bukatan ya kasance yadda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala cikin zuciyar shi imani na gaskiya to ayyukan shi ma ya kasance wani suke bijirwa daga gare shi ya kasance saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai kada ya zamanto saboda duniya kada ya zamanto saboda wani Allah ba Allah ba ko kuma saboda wani Allah da Allah subhanahu ta'ala kenan ana bukatar ya kasance akwai tawafuk akwai insijami akwai daidaito tsakanin batinin mutum da zahirin mutum wannan shine zai mai da mutum musulmi na kwarai mumini bawon Allah wanda ya cancanci ladan Allah subhanahu ta'ala duniya da lahira amma in ya zamanto batininka ya bambanta da zahirinka shi kenan za ka shiga kenan layin munafikai kuma za ka shiga kenan layin waɗanda suke da riya wanda suke aikin su dama don mutane su gani dama shi riya ɗin aiki don wani ya gani kuma ya yaba aiki don wani ya ji kuma ya yaba to wannan ya saba ma ikhlasi ya saba ma abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata na a kaɗe tashi kuma a yi aiki saboda shi kaɗai to wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana mana dangane da abin da ya shafi zahiri da batini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yabna mas'ud kaman wasiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma ibn mas'ud yana masa nasiha yana ce masa iyaka an tuzhira min nafsika al-khushu'a wa tawadu'a lil adamiyyin kai conka ka shaidinka kada ka kuskura ka bayyana ma mutane 'ya'yan adam kan cewa kai kana da khushu'i kan cewa kai kana da tawadu watan kai mai tsoron Allah ne kai mai kankan da kai ne kai kokarin bayyana mutane haka a zahirinka sawa'an cikin maganganunka ne ko kuma cikin ayyukanka kada ka kuskura ka aikata wannan aikin saboda yana da haɗari ga addininka wa anta fi ma ka wa baina rabbika musirrun alal ma'asi alhali kai ka kasance tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala kana mai dogewa kana mai tabbata kana mai wanzuwa kana mai istimrari akan saƙon Allah subhanahu wata'ala wa zunuba kana mai dogewa akan zunubai watan kana gwada mutane a zahirinka kai bawan Allah ne kana gwada mutane a zahirinka kai mai tawadu ne kai mai kankan da kai ne amma a batininka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala in ka keɓe da inda ba kai sai ba kowa sai Allah sai mala'iku da suke ganinka lokacin kana sabo ne kana zunubi ne kuma kana istimrari akan shi kai canka da kasance ka aikata haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah subhanahu wa ta'ala ya san idanuwa masu yaudara masu aikin yaudara dara ya sani kuma abin da adda cikin kiraza ya san abin da kirazan mutane suke boyewa kenan duk abin da ka yi Allah subhanahu wata'ala ya sani in ka bayyana alkhairi ka ɓoye sharri Allah ta'ala ya sani hakanan in kai akasin hakanan ma Allah subhanahu wata'ala ya sani mutane su ne suke ganin zahirinka kuma abin da ke aikatawa shine suke maka hukunci a kai ko da mutane sun ɗauka kai mutumin ƙwarai ne in dai a batinin ka kai mutumin banza ne ba da wani kima ba zai amfani ka ba da komai ranar tashin alkiyama zai kasance kenan ka yi asaran duniyanka da lahiranka kenan wannan kashedi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma ibn mas'ud kan cewa kai canka da ka kasance ka bayyana mutane zahirinka kai mai tsoron Allah ne kai mai kankan da kai ne ga Allah subhanahu wataala alhali a batsininka tsakaninka da Allah subhanahu wataala kana saba ma Allah subhanahu wataala kana dogewa akan zunubai Allah subhanahu wataala ya san abin da idanuwa suke na yaudara wata wani lokaci za ga mutum yana sabon Allah subhanahu wa ta'ala da idanuwansa kamar ko yana kallon haram amma sai ya kamar ba yana na yana kallo ba ne idan ya gwada mutane tana yawa ko yana ganin shi wanda yake kunya amma sai ya nuna masa kaman ba ba abin bane yake kallo alhali hakikatan abin ne yake kallo to Allah ta'ala ya san wannan sannan abin da adda ko cikin zuciyar mutum shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi duk abin da adako cikin zuciyar mutum duk abin da mutum ya ɓoye na sharri ya yi ƙoƙarin ya bayyana alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya san da wannan kenan mutum baya da wani zaɓi illa kawai ya kasance batsinin shi da zahirin shi sun kasance abu guda ya kasance aikin shi saboda Allah subhanahu wata'ala yadda yake a cikin zuciyar shi a zahirin shi ma ya kasance haka yadda yake kulli a cikin zuciyar shi cikin maganganun shi a cikin ayyukan shi kasance hakanan ne kada ya zamanto mutum mai huska biyu ya kasance mutum mai huska guda <clears throat> wanda yake akan hanya madidiciya wanda da batinin shi da zahirin shi abu guda ne wannan shi zai fitar da mutum daga halin riya kuma zai mai da mutum mukhlisi mai ikhlasi tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ayyukan da yake saboda Allah subhanahu wata'ala kuma yana yi domin neman tsira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da muka ji cikin wannan hadisin da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin